أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis inda muke karanta wannan littafi rana ta biyu a mako nukhbatun hikbatun min at-tarikh yau muna takwas daidai ga watan rajab na shekara ta 1438 hijiriya wanda ya yi daidai da shi daga watan hudu na shekara ta goma sha 2017 miladiya a jiya dai mun ji yanda 'yan saba'iyawa mabiya abdullahi bin saba'i ko al-yahudi ba yahudin nan 'yan ta'addan nan 'yan tawayen nan da suka je suka kashe sayyidina Uthman yanda suka sake kunna wata fitina tsakanin al'umman musulmi sojojin Zubairu da Talhatu da Nana Aisha a gefe da kuma sayyidina Ali a gefe aka fara kafsawa yau za mu tashi akan muhawalatu waqfil qital ƙoƙarin da dattawa da masu hankali da masu faɗa aji suka yi domin kashe wannan wutan amma ta gagara ta gagara saboda yakin already ya kaure wannan bangaren an kashe musu can an kashe musu shine yace wa qad hawala al-kibaru laqad hawa wa qad hawala al-kibaru min al-jayshaini waqf al-qital manya manya masu fada aji daga cikin rundunonin nan guda biyu bangaren sayyidina ali radiyallahu anhu wa ardahu da bangaren su talha da zubair da nana aisha radiyallahu anhum ajma'in kowane bangare sun fito su tare nasu bangaren manya-manya sun fito na nan bangare sai ali manya sun fito su hana su can ma sun fito manyan su su hana su su tsaye da wannan yaƙi walakin lam yuflihu sai dai hakan ba a samu nasara ba ba a samu nasaran haka ba fakana talhatu ya ƙulu talhatu ya kasance yana cewa yana ihu yana ce ya ayyuhan nas situna za ku yi shiru ku bari fa asbahu la yunsitunahu ba sa masauraronsa fa qala uffin uffin farashu narin ku yi hattara ku yi hattara ku dena fa wannan wuta ne wa zubbanu tama'in ya ku wato masu abin eh, kwaɗayin zubar da jini da makamantansu wa aliyun shi kuma aliyu yana ce yamna'uhum wa la yarudduna alai shi ma sayyidina ali ya tsaya bangaren shi yana hana su yana kwaban su ku dena ku tsaya ku bari sai dai wala yarudduna alaihi ba ma mai waigawa ma ya amsa masa wa arsalat aishatu ka'ab ibn miswarin na na aisha ta tada ka'abu dan miswar sahabi mai albarka mai daraja bil mushaf ya daga alqur'ani ya shiga tsakanin su ya daga qur'ani a ce don wannan don wannan a daina wannan abin da ake yi liwafil ma'arakati don tsaida yakin farashaqahu saba'iyuna bin nibal wannan yan ta'addan kawai gaba ɗaya suka juyo kanshi kawai suka ta sake masa kibiyoyi kawai hatta ardauhu qatilan suka kashe shi take a wannan wajen wa zalika anna al-harb wal iyaz billah yace dama yanda yaki yake Allah ubin ya tsare mu idza shta'alat idan har aka kunna yakin ya kunnu to la yastati'u ahadun an yuqifaha babu wanda zai iya tsaida wannan yakin sai dai kuma ikon Allah wa qad dhakara al-bukhari abyatan min ash-shi'ri limri al-qais bukhari ya dauko waɗansu waƙoƙi na imru'ul qaisi mutumin da ya rayu a jahiliya game da yaƙi abinda wancan ya faɗa buhari sai ya aro baitukan ya maimaita su ya ce alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahulin hatta idha ishta'alat wa shabba diramuha wallat ajuzan ghayra dhatihi halilin shamta'a yunkiru launuha wa taghayyarat makruhatan lish-shammi wat-taqbili imru'ul qais ya sifanta fada yanda yake yace alharbu shi yaki awwalu ma Kulu, farkon fara shi din to zai fito wa mutum a budurwa a budurwa wanda kowa in ya kalle ta yana sha'awanta yana hankoron ya kusance ta tas'a bi zinatiha ka ga tayi ado tayi ado tana tafiya da ado da kawa likulli jahulin tana jawo hankalin kowane jahilin da bai santa ba hatta idza shta'alat sai yaƙin ya kunnu an fara wa shabba diramuha wato wutan shi ya tsananta yakin wuta ta yi wuta ta yi wuta wallan ajuzan can sai kaga yakin ya koma wata tsohuwa gaira za halilin mummuna wanda ba a son a kalle ta wato da farko yaƙi is very attractive ku kyale mu da su ku da can fa idan yaƙi ya yaƙi aka rasa kowane bangare fa ina wani ya tafi sai ka ga ya koma ashe wannan yaƙin da ya bullo kaman budurwa ashe muguwar tsohuwa ce muguwar tsohuwa ce wanda ba a san a kalle ta shamta a yunkiru launuha wa taghayyarat he ka ganta wato shamta'a wato tsohuwa tukub-tukub yunkaru launuha wa taghayyara sai kaga ashe launin nan ma da ta fito da shi a matsayin kyakkyawa ce sai kaga wata taghayyara sai ta canja makruhatan abun kyama abun gudu lishammi wa takbili kanshin ma da matsun bata ma gaba ɗaya mutum ma baya so ma ya kusance ta wato da ta yi ado da turare da min yadda dai ake ce duniya budurwar wawa kawai to haka yakin yake jawo mutum in ya tsoma shi can kuma sai kaga ya abun nan قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله جكان شد رحمه يكي والفتنة إتفتنا idan har ta faru. to ajazal uqala'u wato duk waɗansu masu hankali da za a gayyato don su dakatar da ita fiha an daf'i sufaha'i ba sa iya tunkuɗe wawaye dolaye idan fitina ta auku duk wani mai hankali ba zai iya tunkuɗe wawaye ba ya hana su wannan abu fasarar akabiru ajizina sai kaga manyan mutane sun zamanto sun gaza an itfa'il fitina wajen kashe fitina ina fata an gane a roƙi Allah da ya karta faru amma in har ta faru to wai a kira waɗansu dattijawa ko malamai ko waɗansu masu faɗa aji gaba ɗaya ba za su iya tunkuɗe mutane ba ina tunawa a koni crisis da aka yi malam yusuf sambo allah ubangiji ya yarda da shi yana a yana ba mu labari a rigacikun a rigacikun aka ji can abin eh, ana rigima nan inda suke tarewa su ma yawa su ma suka tare can malai ya fito yana ku dena ku dena suka ci an karama kallahu a matsa da Allah an matsa an karama kallahu da Allah ka je kaza kaza kaza shi ma kanshi aka rika jeho masa magana ina fata an gane haka za ka tarwal iyazu billah ba yanda za ka yi ka nasiha a yi a bari sam to shine yace wawaye ne Allah na to astaghfirullah da dola da ba su san consequence din shi ba ba su san matsayin zubar da jini a wajen Allah ba su suke kutsawa su kuma masu hankalin da dattija masu hangen nesa ba sa iya controlling in ji ibnu taymiya wa kaffa ahliha ba za su iya hana masu yin ta ba wa hadha sha'anul fitani kama qala Allah ta'ala wannan dama haka fitina ta gada kamar yadda Allah yayi bayanin ta a cikin alqur'ani suratul anfal aya ta 25 Allah ya ce wattaqu fitnatan ko ku ji tsoron wata fitina ta da wata fitina wanda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba sa takaita akan wanda suka kunna ta wa alamu ku sani anna allaha shadidul iqab Allah fa mai tsananin ukuba ne da azaba ba ta takaita akan su azzaliman ba ta takaita akan su sam waqa'atul jamal Yaƙin jamal waqatul jamal yaƙin jamal jamal dai sunan jamal dai raƙumi jamal dai shine mene shine raƙumi kanat fi sanati 36 min al-hijra wannan yaƙin ya auku ne a shekara ta 36 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi ai fi bidayati khilafati ali radiyallahu an a farkon khalifancin sayyidina ali Allah yarda da shi bada'at ba'da zuhuri wannan yakin ya faru ne an fara shi bayan azhar wantahat aka kare shi qubaila maghibi shamsi dab da faduwar rana min al-yawmi nafsihi wannan ranan a wannan ranan daga bayan azhar zuwa dab da faduwar rana wannan yakin ya faru wanda ake kira waqatul jamal kana ma'a aliyin ashiratu alafin sayidina ali a wannan yakin yawan rundunansa da ya so da su mutum dubu goma wa ahalul jamali kana adaduhum ma bainal hamsati was sittati alafin wato su masu jamal din wato rundunansu tsakanin dubu biyar zuwa shida ne warayatu aliyin kanat wato a takaici dalilin da yasa aka kira shi yakin jamal na na aisha ta zo akan raƙumi ta hau raƙumi don duk borsa su hangota. ta su san ita ce fa matan manzo Allah na na aisha ke ummul muminina watakila kowane bangare zai tsaya sai ta yi kokari ta zo tsakanin masu fadawa masu fada din two parties din ta zo tsakanin su ta ce su dena sai ta zo akan rakumi to rakuminta ne fa aka harbe shi sai da ya fadi ya kife to daga nan fa da aka ga rakumin na na Aisha ya fadi ita ma ta fadi rakumi ya da ita to sai jikin kowa kuma sai ya mutu kar ya tsokano wa kanshi kuma fa wani bala'i kowa yadda makami to wannan faduwar raƙumin da aka harbe shi na nana aisha sai ake cewa yaƙin jamal duk dai asiris din waɗannan fitinin ne warayatu aliyin tutan yaƙin ɓangaren sojojin sayidina ali dubu goma ɗin nan kanat ma'a muhammad ibn ali ibn abi talib an bawa muhammadu ɗan aliyu ɗan abi talib shi ya rike ɗan shi sayidina ali warayatu ahalil jamali ma'a abdullahi bin zubair duk dai a wannan yakin tutan wato ɓangaren suna na aisha da zubairu da talha nan yana hannun abdullahi ɗan zubair Kutina fi hadha al min al a wannan dan ranan daga azahar zuwa dab da faduwar rana wallahi an rasa adadi mai ɗimbin yawa na musulmi saboda sayidina ali dubu goma ne sojojinsa can kuma tsakanin dubu biyar zuwa dubu uh, shida sun ga wajen dubu goma sha biyar ko sha shida wanda suka haɗu duka musulmi ne ta dalilin fitinan waɗannan dai la'anannu a halu yan saba'iyawa wahiya fitinatun malamin na mawallafin wannan littafin nan a sheikh Usman bin Muhammadu Khamis yace wallahi fitina ce ta kai matuka wanda sallama Allah ta min hasu yufana Allah Ubangiji ya kare hannayenmu da daga daga Allah ya kare hannayenmu daga tsoma su ciki wancan fitina wa nas'alu Allah lahum ridwana mal maghfira yace ko muna roƙan musu Allah yardan Allah da gafaran Allah su da suka haɗu din duka suka yaki Suna fata an gane fitina ce wanda ya ce Allah ya tsame hannunmu ya kare hannunmu ba mu tsoma ba Allah bai bai bai bai so mu tsoma hannaye mu cikin wannan ba ko ba haka ba ashe tunda Allah bai so mu tsoma hannaye mu cikin wannan fitinan ba Allah ya tsare mu me zai hana ba za mu kame harcin mu ba eh in Allah ya tsare hannunka ya kame hannunka daga fadawa cikin wannan fitinan to ya kamata kai ma sai yi ka kame me harcinka ba ka nan a zamani ba ka nan da Allah ga dama sai ya yi ka ka zama to cikin yan fitinan da suka kashe waɗancan sahaban amma Allah ya kare ka ya tsare ka bai kawo ka lokacin ba to me yasa kai ko ba za ka iya kame harcinka ba ya ka rika zagin su kana zagin su kana aibanta su kana zagin sayyidina su kana kafirta su hmm? kaga Allah bai so hannunmu musa hannunmu mu halaka ba amma mutum sai da ya tsoma harcinsa ya halaka Allah rufa mana asiri to su waɗannan bob parties ɗin nan da suka yi faɗa ɓangaren sayidina Ali da mu'ada zubairu ta talhatu da bangaren na na aisha dukkan su fatani minan muslim minan mu'minina ina fata an gane dukkan su bangarori ne na mumunai sahabai ne kuma masu daraja sabanin me fahimta waɗannan sun zo a zaƙulo wanda suka kashe sayidina usman yanzu yanzu mu ba za mu yadda ba wannan kuma a dakata ba yanzu ba amma sun ittifaqi duk waɗancan ƴan ta'adda ne sabanin yaushe ne za a kama su ne kai ya haddasa wannan fitina ko mun san wanda suka kunna fitina mun san wanda suka kunna fitina suka suna suka silale suka gudu abun su wal iya billah ina fata an gane ko to irin wannan din duka in zo maka kana karanta wannan fitinan duka sai ka tuno irin ayoyin da Allah ya ce laqad taballahu anil muhajirin wal ansar Allah ce na yafe wa muhajiruna gaba ɗaya da ansar duka na yafe musu wasabiquna alawwaluna min wal ansar na tana da musu ma aljanna duk na yarda da su idan shaidan yana so ya fizge ka to sai ka kawo ayoyin da Allah ce ya yafe musu ya gafarta musu ya tana da musu ma aljanna saboda haka wannan kissan idan ka ga littattafai gurbatattun littattafai da suke kawo kissan wannan din idan ana karanta haifa ji wani yana haka mu shi ya tsokana shi ya tsokana shi haddasa sai ka ga shaidan yana kawo maka dashen kiyayyarsu a zuciya suna fata an gane bayi ne na Allah sahabai su suka yi kuma Allah ce na yafe musu na kankare musu na abin kai me naka sai kai fama da naka so aya ta sauka ta yi musu kai ne ba a san makomanka ba ba abin da ya sauka game da kai abin da ya sauka sai kai ta fama kawai na fata an gane Allah wanda ya rufa mana asiri maktalu talhata wa zubair a wannan wajen ne fa Allah ubangi ya karbi rayuwar talhatu da zubair ina jin suna cikin ah, almubasharuna bil janna fa waɗannan sahabai biyu suna cikin mutum goma nan da Allah musu albishir da aljanna yace wa kutila talhatu wa zubairu wa muhammadu binu talha an kashe talhatu da ɗansa muhammad da kuma zubairu duk an kashe su a wannan yaƙi amma zubair amma shi zubairu falam yusharik fi hadhihi maaraka wala talhatu talhatu da zubairun duka su ba su shiga wannan faɗan ba duk ba su shiga wannan faɗan ba sun zo suna rabawa ne suna ƙoƙari suna jan mutane irin hanawa ina yadda muka faɗa wa zalika annahu yurwa littattafan tarihi sun ruwaito cewa anna zubaira shi zubairu radiyallahu anhu Allah yarda da shi lamma jaa ila al-ma'arakati lakiya ali ibn abi talib yayin da yazo yakin sai ya gamu da sayyidina ali da lahu aliyun sai sayyidina ali ya ce masa ya kai talhatu eh, zubairu yanzu kai ne ka fito zamu yaƙi a taskuru ka tuna can lokacin da manzo Allah yake raye akwai kuma maganan da ya faɗa annar rasulullah sallallahu alaihi ka tuna ya ce tuqatiluka tuqatilu aliyan wa anta zalimun hmm? ka yaƙi aliyu amma a lokacin kai kana azzalimi baka baka kan gaskiya aliyu ya fi ka gaskiya annabi ya faɗa akwai wata ranar da za ta zo zubairu za ka fito ka ce za ka yaƙi da ali amma kai ne akan zalunci ali ya fi ka gaskiya ka taɓa tuna manzo allah yana da rai ya taɓa faɗan wannan kalmar babu shakka sai ya tuna to faraja az-zubairu sai zubairu ya koma fi zalika yau a wannan ranan bai ma zo yakin ba walam yuqatil sahihu abun da yafi inganci a wannan labari tarihin annahu lam yuqatil tabbas bai participating ba bai tsoma kanshi cikin yakin ba walakin hal waqa'a hadha bainahu wa bain ali shin wannan magana da aka ce sayyidina ali ya faɗa masa shin da gaske ne ta taba faruwa shine malai ce Allahu a'lam li'annahu laysa lirriwayati sanadun sai dai ita wannan riwayan bata da wani madogara qawiyun mai karfi walakin hiya al-mashhur fi kutub at-tarikh sai dai tana nan ta shahara ita wannan magana ta shahara a cikin littattafan tarihi amma ce babu wani abu abi diddiginta aka tabbatar ko haka bane ina fata an gane wal mashhuru dai abin da yafi shahara dai akthar anna zubair lam yushari abin da yafi shahara zubairu dai bai yi bai tsoma kanshi cikin wannan yakin ba fi hadhihi ma'araka wa qutila zubairu ghadaran ala yadi rajulin an kashe shi ta hanyar kisan gilla da yaudara yaudaran shi aka yi aka kashe shi a hannun wani mutum yuqalu lahu ibnu jarmus ibnu jurmus shi ya kashe shi ta hanyar yaudara amma ba musulmai bane suka haɗu suka ko fatin sayyidina ali ne bai mai ba wannan ibnu jurmus din nan cikin yan fitinan nan shi ya je ya kashe shi wa qutila talhatu shi kuma talhatu an kashe shi ne bi hamin gharbin bisa ghairu maqsud wato kibiya ne from nowhere aka harbo kawai ba a san ta inda kibiyan ta fito ba kama ana ɗan yaki menene kai a harbo bullet mutum yazo wuce ko menene mutum yana zaune can gefe ko yana wani ku bullet ya same shi to shi ma haka kibiya ta same shi ba a san daga ina kibiyan ta fito ba ba sani ba wal mashuru anna alladhi ramahu ko da yake an ce abin da yafi shahara wanda ake tuhuman shi ya harbe shi din shine marwanu binul hakam marwanu dan hakam shi ya harbe shi asabahu fi qadami ya same shi a diddigen kafansa qadami makana isabatin qadimatin wato dama an taba harbin shi a yaki kafirai sun taba harbin shi a wannan wajen suka ji masa ciwo yayi jinyan kafan da kyar to Allah da ikon shi wannan da ya tashi harbe shi biyan kuma ta dada harbin wannan wajen to shine famata min ha radiyallahu an sai ya zamanto dalilin mutuwan shi Allah ban yarda da shi wa huwa yuhawilu man annas min alqital lokacin shi ibnu talhatu din yana kokarin raba mutane yana hana su wannan fada dukkan su a wajen kokarin hana fadan ina fata an gane walamman tahat hadhihi almaraka bayan an gama wannan yaƙi can dab da faduwar rana kamar yadda muka ce wa kutilal kathiru khasatan fi difa'i an jamali aisha wato an samu an samu casualties an samu wanda suka rasa rayukan da yawa wajen kare menene raƙumin na na aisha kar a kashe ta yawanci nan suka rasa rayukansu domin waɗancan 'yan fitinan sun yi ta targeting sun yi ta setin na na aisha akan wannan raƙumin ta zo tana rabawa waɗancan 'yan ta'adda to shi yasa duk wanda ya ga an harbo na na aisha sai ya gudu sai ya tare kibiya sai ta dira kan shi saboda haka an fi samun matattu a nan da yawa saboda sun yi sacrificing rayuwarsu sosai saboda kare na na aisha radiyallahu anha wa arda shine wa kutilal kathiru an kashe mutane masu yawa khasatan musamman ma fi difa'i an jamali aishata wajen kare raƙumin da na aisha take kai li'annaha kana tumathilu ramzan lahu domin shine kaman simbol da na aisha ta fito don a ganta a tsagaita wutan sai dai yan sharrin nan da su kuma dama ba hakan ma suke so ba ai ko ba haka ba yan ta'addan nan fakanu yastabsiluna fi difa'i anha gaskiya sun yi bajinta sun yi kukan kura matuƙa sun nuna jarintaka wajen sai da rayukansu don kare na,na na Aisha Allah yadda da su walizalika bi mujarradi an saqata al-jamal saboda yawan harbe wannan raƙumi harbin shi da aka yi lamma saqata al-jamal yayin da raƙumin ya fadi to hada atil ma'arakatu wan tahat a lokacin nan gaba ɗaya sai jikin mayaka both sides din ta kowane bangare sai jikinsu ya yi sanyi ya mutu sai kowa ya zama to kamar an cire masa lago a jikinsa a take sai wannan ya zama to dalilin menene kare yaki eh, saboda tun da raƙumin da yake kai ta faɗi to kwaya ya zaka tara an harbe ta ne. to a takaice kawai abin da ya sa yakin ya tsaya ke aka tsagaita kashi. ina fata an gane ko tasara ali ibn abi talib radiyallahu anhu aka ce sai sayyidina ali shi ya samu nasara a yakin ko da yake wa in kana sahihu abinda dai yafi dai kawai annahu lam yantasir ahad babu wanda ya ci nasara akan dan uwan shi kawai an dan kafsa aka rasa rayuka daga baya kowa ya zo ya tsaya kuma da aka ga eh, raƙumin na na Aisha kaga da an ce wani bangare ne ya ce yaƙi? ai da misali ɗayan ne ya jayi ɗayan ya fatattake su suka gudu ko suka yi saranda amma faɗuwar raƙumin ne ya sa kowa ya tsaya kaga ba wanda za a ce wani bangare ne ya ci nasara walakin khasiral islamu gaskiya musulunci ya yi asarar mazaji wa khasiral musulmu fi tilkal ma'amara musulmai sun yi asarar mutane sosai sosai a wannan yaki ya lankwame rayuka sosai mutane masu daraja sahabai da tabi'ai sahabai ba'adal ma'arakati bayan an gama yakin an tsagaita shi falamman tahatil ma'araka in ma'araka bayan yakin ya kare sara aliyun ya murru bainal katla sayyidina ali sai yana ta bin gawakin yana ta zuwa kan gawakin yana yawo yana kallon gawakin mamana fa wajada talhata da ubaidillah sai ya samu talhatu dan ubaidillah fa kala sai ce ba'da an ku bayan ya daga gawan shi ya zaunar da shi ya jingina shi yana ta kakkaɓe kura a jikinsa da ƙasa wa masahat turaba an wajibi ya rika kakkaɗe ƙura a fuskansa ya ce azizun alayya an araka mujaddalan ya ce wallahi wallahi wato takaici da baƙin ciki ya fi na a irin yanayin da na ganka mujaddalan ta nujumi sama ga kanan a kwanci a ƙarƙashin wato taurarin sama aba muhammad ya kai abu muhammad bi ma'ana yace ce wato yana nuna takaici shi da kukan zuci a iri yanayin da ya samu gawan shi ta dalilin wannan fitina wa baka aliyu radiyallahu anhu sayyidina aliyu yi kuka mai tsananin gaske wa kana sayyidina ali ce wajittu wallahi nayi burin anni mittu qabla hadha bi 20 sana ina ma da Allah ya dauke raina kafin wannan ranar tun shekara 20 da suka ba wuce wa kadhalika ra'a Aliyu muhammad bin talha haka nan yazo ya ga muhammadu dan talha kuma bayan ya ga zubairu yazo cikin gawakin da yake ta bibiyan su ya ga kuma gagawan ali bin muhammad muhammad bin talha nan ma fa baka yayi kuka sosai sayyidina ali wa kana muhammadu bin talha muhammadu dan talha din da aka kashe din ana masa wani laqabi ma a zamanin manzo Allah bisajjad mun yi shi a can baya mai yawan sujada har ana ce masa kamar mu anan ka ce mutum sallau saboda tsaban me sallah to shi ana kiran shi sajjat. sajjad tun sa ana kira wannan sajjada ko laraba suna kiran shi sajjada wajen me yasa ake kira da duma sajjada yawan suke to shi ana kiran shi ma darduma ma kawai saboda mutum ne bawan Allah ne kullun cikin sallah yake min kafarati ibadatihi saboda yawan ibadarsa radiyallahu ta'ala anhu Allah ubin yarda da shi amma wannan fitinan ita ce ta lankwame rayuwarsa wa kullu sahaba dukkan sahabai bilastifna'in ba tare da togiya ba alladhina sharaku fi hadhihi al-ma'araka wanda suka participating wanda suka tsoma tsunduma kansu cikin wannan yaki babu sahabin da bai yi nadama ba daga aka da aka tsagaita wuta babu sahabin da bai yi nadama ya zubda hawaye ba duka bangarorin biyu najimu sun yi nadama alama waka kan abin da ya faru suka ga wata fisga ce ta shedan kawai suka ga wata fisga ce ta shedan kawai Allah rufa mana asiri wa ibn jurmuz hada wannan ibn jurmuz dinan da ya kashe talhatu ko ya kashe zubair kala ala aliyin wa ma'ahu sayfu zubair ya shiga wajen sayidina ali yana riƙa da takwabin zubairu ya yana cewa sayidina ali ƙataltu zubairu ƙataltu zubairu na gama da zubairu na kashe zubairu falamma sami'ahu aliyu yayin da aliyu ya ji yana faɗan wannan da alfahari kala ce inna hadha saifa wannan takwabin da kake rike da shi na abdullahi dan zubairu inna Ƙalama farrajal الكرب عن رسول wannan takwabin ya yaye bakin ciki ya kare jinin manzon Allah da mutuncin manzon Allah a yaƙe-yaƙe daban-daban da Zubairu ya yi amfani da shi. Sun makala sai ya ce masa, Bashir Katila ibn Safiyyata bin na, ina maka albishir da wanda ya kashe Zubairu ɗan Safiya, ina maka albishir, ina maka albishir da wutan jahannama. walan ya adan lahu bi ali sayyidina bai bashi dama ya shiga wajen shi ba sune suna cikin yan fitina suna cikin yan fitina walamma tahatil ma'araka bayan an gama yaki akaza ali radiyallahu anhu ummal mu'minina aishaka sayyidina ali sai ya dauki na aisha ya ya sama mata wani raƙumin ina fata an gane ko wa arsalaha ya aika ta maza maza mu'azzazatan cikin mutunci da daraja da izza mukarramatan cikin karamci da girmamawa ya tura ta ya aika ta ila madinati rasulillah ya mai da ita madina ka a kama eh, da kunga ita a makka take daga makka ta zo wannan sayyidina ali ya mai da ita cikin karramawa da darajawa da izza da ɗaukaka ya mata komai ya shirya ta ya mai da ita a madinan manzon Allah sallallahu kama marahun rasul kama yadda manzon Allah ya taɓa faɗa ya taɓa faɗa masa ya ce wata rana za ta zo ya aliyu cikin abubuwa na abubuwan da za su faru in future wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake nuna masa ta wahayi yana faɗa musu tun abun bai zo ba manzo an aliyin sayidina an ruwaito daga sayidina ali kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wata rana manzo Allah yana raye suna zaune da sayidina ali sai yace aliyu sayakunu bainaka wa baina aisha ta amrun wata rana nan gaba akwai wani al'amari na rashin jituwa na rashin fahimta na misunderstanding zai shiga tsakaninka da nana aisha da aisha qala aliyu sai sayi sayyidina ali ah ya rasulullah fa ana ashqahum ya rasulullah yace in dai har wani fitina zai shiga tsakanin da nana aisha to ni kan aina halaka ni na zamanto mafi halakan mutane make na ya rasulullah kala sai manzo Allah ce la a walakin idza kana zalika manzo Allah ya ce a kana nan a dan aljannan ka kana nan a sahabin ka kana nan a mutumin kirkin sai dai ni dai na faɗa maka kawai walakin idza kana dalika idan Allah ya nuna maka wannan ranar wata rana fardudha ila ma'amaniha ka da ita wajen da za ta aminta shi yasa fa'ala radiyallahu anhu ma amara bihi rasulullah shi saidina sayyidina ali Allah ubangi yarda da shi ya aikata exactly kamar yadda manzo Allah ya faɗa masa sai ya ga wajen amincinta da kwanci hankalinta a mai da ita ba to Madina Madina manzon Allah ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya saukaka a wannan darasin namu mai albarka na yau za mu tashi a matashiya ita ce me yasa lam yaqtul aliyu qatalata usman me yasa sayyidina ali din bai kashe waɗanda suka kashe sayyidina usman din bai zakulo su ba me yasa ina fata an gane ko me yasa duka za mu ji dalilansa da hujjojinsa mun ji dai waɗansu ko yawa mun ji waɗansu su yana so a natsu ne daga na a rika zakulo su ɗaya bayan ɗaya za mu ji me yasa sayyidina ali ya tsaya akan ra'ayinsa na cewa ba zai kashe su yanzu ba sai nan gaba domin duk abinda mutum zai rika ya rika wayoyin tsakanin menene maslaha da da mafsada me maslaha me barna kullum in mutum ya zo abu ya rika aunawa to za mu ji dalilan sayyidina Usman Aliyu da bai kashe su a wannan lokacin ba da fatan Allah ubangiji ya yarda da dukkan sahaban nan Allah ubangi yarda da su Allah ubangi ya hada mu da su Allah ubangi ya kare harcen mu daga tsomawa tsoma shi cikin zargin wani ko kuma cin mutuncin wani innahu waliyu zalika wal qadiru alai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin